أجمعين ومن دعا بدعوته وس... Kira da amincin Allah sabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi sallam. yau muna watan safar nawa ne ga watan safar ashirin da nawa sha ne sha shida sha shida ko sha biyar sha shida ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da talatin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa yau za mu tashi a kan shaksiya ta goma sha takwas shine bilal ibn rabah ladanin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam bilal ibn rabah yurabitu fi sabilillahi hatta hatta al-maut kambensa kenan yayi ribati saboda Allah har Allah ya kawo masa mutuwa abinda da ake nufi da ribati shine ya je ya tsaya ya toshe wata kafa ya tsaya a wata kofa yana gadi don wa addinin Allah kariya da kuma musulmi ribati wani abu ne mai muhimmanci wanda sakamakon mai ribati gidan aljanna ne kamar yadda muka sha yin bayani kamar a ce ana jihadi kowane gari yana da kofa irin waɗannan kofofi da ake cewa kofar gadon kaya kofar sakali, kofar dan agundi kofar sabuwar kofa kofar wane ne kofar ruwa kofa mai asalin sa dama a musulunci kowane gari yana da kofofi nashi to idan an zo abokanan gaba za su shigo gari ta kofa suke shigowa saboda duk gari an kewaye shi da badala ba za su iya haura wannan badala ba asali dukkan badala tudu ne da ita gefenta kuma rami ne to ka tsaya a irin wannan kofa din da makami duk abokin gaban da ya zo sai kun fara fafatawa da shi kafin ya shiga gari to shine ake ce da shi ribatu fita jihadi kenan da tsare wato kafa da abokanan gaba ka iya shigowa su cutar da addini to haka yi ta yi har Allah ya ɗauki ran shi alkunyarsa shine abu abdulkarim bilal yana da alkunya malamai sun yi saɓani akan menene alkunyarsa akwai maganganu guda uku shahararru na farko akwai abu abdulkarim wasu kuma suka ce abu abdullahi ko abu abdulkarim ko abu abdullahi ko kuma abu amr abu amr shine bilalu ibn rabah al-habashi wani riwayan kuma sukan ce bilalu ibnu hamama bilalu ibnu hamama hamama din sunan maman shi ce mahaifiyarsa sunanta hamama ana ce da shi alhabashi wasu kuma sukan ce yana cikin mutanen hijaz min mawalidin hijaz kenan maula abi bakar ne siddiq shine maulan abubakar siddiq idan an ce maula shine kamar wani ya sayi bawa ya yanta shi wani ya sayi bawa ya yanta shi to kai wannan bawan da aka yanta ka wanda ya yanta ka mai gidan naka din kai ne ake ce da shi maulan shi ne وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين الذين أذبوا في الله wa huwa mu'adhdhinu rasulillah bilal dai shine mai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah min as-sabiqin al-awwalin cikin mutanen da suka yi rigaye a musulunci suka riga musulunta tun farkon alfajirin musulunci alladhina uzzibu fillah waɗanda aka musu azaba don tsare addinin Allah shahida badran ya halarci yaƙin badar da kuma sauran yaƙuƙuka da suka biyo bayan badar wa shahida lahu nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'ini bil janna banza Allah ya masa shaida ya ayyana masa gidan aljanna ya ce da shi kai dan aljanna ne yana cikin sahabban da annabi ƙararra ga musu cewa su yan aljanna ne an ce kamar yadda riwaya suka zo da yawa cikin maganganun malamai a sirarsa an ce yayi kiran sallah a fatu makka akan ɗakin Allah a yanda aka zo fatu makka aka bude maka ya hau Ka'aba ya kwalla kiran sallah don ya nuna cewa musulunci fa ya zo makka ya kware da kiran sallah suna yaban suna cewa sadiqul islami tahirul qalb mai musulunci na gaskiya mai tsarkin zuciya ana yabansa cewa mutum ne mai tsarkin zuciya bilal Allah ya ba mu tsarkin zuciya fadailuhu yana da falala da yawa kaɗan daga ciki an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li bilal inda salati subh manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam wata ran ya gaya wa bilal a daidai lokacin sallar asubahi yace da shi haddisni bi arja amalin amiltahu fil islam ka bani labarin aikin da ka aikata ka fi tsammani shine arja aikin da ka fi tsammanin za ka samu rahamar ubangiji da shi wanda ka aikata shi a cikin musulunci fainni ni, ni qad sami'tu laylata na alaik a wata riwayar khashkhashata a wannan na alaik baina yadayya fil janna na shiga aljanna sai na jiyo karan takalmanka kana gabana a cikin gidan aljanna ka gaya mu wani aiki kai kai kuwa na shiga aljanna sai na ji ka kana gabana wani aiki kake aikatawa kaga yanzu wannan maganar ai ta nuna bilal dan aljanna ne tunda manzo Allah ya shiga ne ya jiyo shi a ciki kala sai bilal ya ce ma amiltu amalan arja min anni lam ni kan ban taba aikata wani aikin da na fi tsammanin sa ba cewa zan samu rahamar ubangiji a kansa ba sai dai kawai duk lokacin da na yi alwala anni lam atatahhar tahuran tamman duk lokacin da na yi alwala cikakkiya fi sa'atin min lailin wala nahar a wani lokaci dare yake ko rana illa sallaitu li rabbi ma kutibali Fati sai na yi sallah dan ubangiji na zan yi sallah don Allah ma kutibali iya abinda Allah ya kaddara mu an usalli wanda zan sallata wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi abinda yake nufi babu lokacin da zai yi alwala in dai yi alwala sai ya busar da wannan alwala din da raka a biyu sai yayi sallah iya daidai gwargwadon abin da Allah ya kaddara masa eh ba takaita ba don cewa ma ku tibali abin da aka rubuta mu a nan malamai suke nuna mana falalar zama da alwala a matakin farko mutum ya kasance yana da alwala na biyu kuma falalar in kai alwala koyaushe ne ne kai kokari ka samu wani guri kai sallah raka biyu shi bilal wannan abun shi yake aikatawa Allah madaukin sarki bayan falalar da yake da ita da aikin da yake na addini Allah ya mana arziki ya samu wannan daraja baya wasa da sallah to mu yanzu na filfilin ma na bayan sallolin ma ba sa iwa abubuwan kullum baya baya abun yake yi dan na filfili ma da ake na na rawatib wanda annabi ya ce in mutum ya lazimce su Allah zai gina masa gida a gidan aljanna ba a yi da a ce ma mutum in ya kubuce masa bai ba yana rama a wani lokacin ba zai yi ba za ga bayan magariba fa duba magariba ana yin magariba sai ga mutane suna tashi suna fita kawai sallar magariba ai da kunya ka tashi kai magariba ba kai nafila ba da kunya Allahumma illa wata larura ba yanda za ka yi da ita amma wani ɗabi'ar sa ne kawai da an yi sallah kawai zai miƙe ana yin assalamu alaikum kawai tashi zai yi ko ba da wani abin da zai je kawai ya riga ya saba ne kuma duk abin da ka saba a haka za ka tashi in azhar aka yi da an yi sallah tashi yake ku ganda mala asar da ba a yin nafila kafin a yi wannan bayanta haka isha'i gwanda da isha'i ka iya ba mutane izuri wataƙila mutum ya koma gida kafin ya kwanta yana yi amma wannan ma ba kowa ba ne ce duk wanda ya kula da koyi guda goma sha biyu Allah zai gina masa gida a gidan aljanna kuma an samu a riwaya annabi yana rama waɗannan salolin in bai yi su ba raka'a biyu kafin asubahi raka'atan alfajr kenan ita ma idan baka yi ta ba kafin asubahin zaka iya ramawa bayan rana ta fito ko kuma zaka iya rama ta ana idar da sallah asubahi zaka iya ramawa raka'a hudu kafin azhar nawa kenan shida ko raka'a hudu kafin azhar wannan raka'a hudu kafin azhar in ka ga dama ka hade su gaba daya ka musu sallama daya ya halatta amma zaman tahiya daya in ka ga dama kai bi kai sallama kai bi kai sallama raka'a biyu bayan azhar nawa kenan ha raka'a biyu bayan magarba goma ko babu an eh, cikin rawatib babu la'asar eh, eh kafin la'asar babu amma ba wani ce akai kar ai nafila kafin la'asar ba wanda annabi ya lissafa cewa in ka lazimce za a gida ma gida a gidan aljanna to wannan babu raka'o'i biyu kafin la'asar din sai raka'a biyu bayan isha'i sha biyu kenan daidai to amma raka'a biyu kafin la'asar ai akwai riwayoyin da suka ce kuma in mutum shiga masallaci kai ya zauna sai ya raka'a biyu kuma lokaci ne na yin sallah ya halatta a yi sallah a wannan lokacin to waɗannan su ne rawatib ratibabbin salloli yana da kyau mutum ya kokari ya kiyaye ya rinka yin su alal akal bayan ka samu gidan aljanna kuma za a gida ma wani katafaren gida wanda wannan gidan sakamako ne za a baka na sallan nafilfili da kake yi a duniya ka shiga ka shakata yawwa barakallahu fi da kyau jazakallahu khair akwai riwaya imamu tirmidhi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a cewa wanda yake sallah kafin la'asar Allah ya masa rahama Allah ya ji kanshi akwai ruwayi da yawa ma dai da suke nuna a yi din kafin la'asar din to idan mutum Allah ya mai arziki ya samu wannan ai ya dace a gidan aljanna din Allah ya girmama ka da baka wurin zama na musamman ka zauna da kai da iyalanka da yan uwanka wanda Allah ya musu arzikin samun dacewa to aljanna dai anan ake neman ta Dan uwa kada mu yi wasa da nafilfilin nan su ne suka saura mana wasu Allah ya musu arziki sukan samu da daddare din a dan tashi a dan taba ko yaya dai cikin dare kafin a iso masallaci an dan yi abin da aka yi a zo masallaci kuma a zauna ana jiran liman ya zo ana zikiri ana karatun qur'ani ana tuba wallahi duk wanda yake haka a rayuwarsa ne masa albishir albishir wallahi insha Allah Allah bai zai tabar da kai ba dan baka biyo hanyar tabewa ba insha Allah insha Allah kuma inna Allah laysa bi zallamin lil abid amma abun tausayi shi ne wanda wannan abun ma baya lissafin shi wani yanzu ya tashi da daddare ya sallah ya yi alwala ya tashi cikin dare ya sallah in ya gaji ya dauki qur'ani ya bude ya karanta in ya gaji ya istighfari in ya gaji ya salatin annabi wannan baya cikin shafin rayuwarsa baya cikin abin da yana tunani a kan shi sai ganin Allah ya waye mutum ya shiga duniya kuma aje a nema ka wahala muna wahala wajen neman abinci wahala ka yi ne kana wahalar duniya amma ba za ka iya tsayawa ka gina wa kanka lahira ba to kaji annabi kan shi yake tambaya ce kai wannan ba Allah me kake yi wato mamaki annabi me kake yi Allah ya maka wannan arzikin ya ce to ni dai in dai na yi alwala to sai na yi raka'a biyu alamar imani kuma kaga mutum ya damu da sallah sallah ita ce azamul ibadat duk wanda ya ga yana sakaci da sallah to wallahi tumci imanin shi fa ba sai an zo an maka wa'azi ba ba sai an je an ce kaza ba in dai kaga baka damu da sallah ba kana wasa da sallah to wallahi ittahim imanak kuma babu yanda za a yi bawa ya samu ketar gadan nan ta siraɗi matukar sallarsa ba ta da kyau matukar bai damu da sallah ba matukar bai damu da a alura da wannan kansu salawat ba duk yadda za a je a dawo in Allah sa da kai kokari sallaka dai guda biyar din nan insha Allah lami lafiya ta fita to sauran abubuwa da sauki amma iya raunin imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da za a samu sallolin kan nan biyar a lalace suke yace idan an zo hisabi za a duba abu na farko da za a fara mai hisabi sallolin nan ce duba musu malaiku ku bincike shi idan aka samu sallolin ka da tasgaro wata ba a yi ta akan lokaci ba wata ba a yi ta daidai ba wata ba a yi ta a natsuwa ba ba a damu da yin ta a cikin jam'i ba hmm? akwai wanda ba su damu da yin cikin jam'i ba kawai sai dai su su su kadai ba su damu da yi cikin lokaci kan lokaci ba in aka samu wannan matsalar sai mala'iku su ce ya ubangiji wannan sallah bata cika ba bata yi daidai ba sai Allah ya ce ku binciko mun sauran ayyukan kuma fa huwa lima siwaha adya'u to tun da ya tozartar da sallah farilla to kada a taba tsammanin akwai wani aikin da kuma zai gyara shi daidai wannan ita ce ka'ida duk wanda kaga yana addini ne daidai to in Allah ya sa da ka lura shi sallarsa guda biyar tana da kyau duk wanda kai tozartar da sallah biyar to insha Allah babu mamaki duk barna da zai a cikin addini ku kula da wannan yana cikin almajiran su waɗanda suka yi karatu a hannun ya ba su hadisi akwai Abdullahi dan Umar akwai abdullahi dan umar waɗanda su haddasa anhu sun karɓi hadisi wajen shi akwai abu usman nadi akwai wanda ake ce da shi al-aswad akwai kuma abdurrahman ibn abi laila abdurrahman ibn abi laila وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال لنا cewa بلال سابق الحبشه بلال سابق الحبشه ai bilal shine ya rigayi habashawa shi mutum ne baki ba habashi ne habashi afirka ne fa ka duba ni'imar da Allah ya wa wannan bawan Allah ya ware shi baki a cikin mutane wannan bakin da yake da shi ya cutar da shi amma dai ya samu ɗaukaka a habasha nan abisiniya ne ai afirka ne to annabi shi bilal kaga bilal sabiqul habasha ya tserewa sauran habashawa wani hadisi ne hasan wata rana wani abu ya taɓa shiga tsakaninsa da abudar al-ghifari abu al-ghifari sai abudar ɗabi'a ta ɗan adam sai ya ɗauke shi ya fushi sai ya ɓata bilal ya faɗa mai bakar magana ya ce da shi ibnu sauda rufe mun bakinka ɗan bakar mace ba wai fashi ba gibawa a bai zai ma ayyara shi da kansa ba sai ya dawo yana cewa dan bakar mace wannan abu yayi wa Bilal zafi bai ji daɗi ba je gurin manzo Allah ce ga abinda Abu Zar ya mu manzo Allah ya kira Abu Zar aka ce an dade ba ga bacin ran annabi irin wannan lokacin ba yana nuna shi yana cewa innaka fi fika jahiliya kai abu zar lalle mutum ne da sauran jahiliyanci a tattare da kai innaka ru'un fika jahiliya ashe har yanzu akwai sauran maguzanci a tattare da kai a ayyartahu bi ummihi zaka dinga aibata bilal da mahaifiyarsa innaka ru'un fika jahiliya lalle kai mutum ne akwai jahiliyanci akwai maguzanci a tattare da kai annabi yayi wa abu zar kata kata saboda ya taba bilal saboda bilal baki ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kare darajarsa da kimarsa ba tare da lura da fatarsa ba ashe fata ba ita take nuna cewa wani shine gaba gurin Allah ba fata ba ita bace ba sai da Abu Zar ya zo yana ta bada hakuri ya ta bada hakuri yana ta bada hakuri wa an Umar radiyallahu anhu daga Umar anna Abu Sufyan ata Salmana wata rana abu sufyan ya zo gurin salman kun kalli kira mu wa qala umar bin khattab radiyallahu anhu abubakar sayyiduna umar yake cewa abubakar shugaban mu ne wa a'taqa sayyiduna ya'ani bilalan umar ya ce abubakar shugaban mu ne kuma ya yanta mana shugaban mu bilal ka duba da Allah tawazu irin na umar abubakar mu ne kuma ya yanta mana mu. bilal za mu zo mu magana akan yaya aka aka yanta shi asalinsa bawa ne fa asalinsa bawa ne ba cikakken mutum ba ne yanta aka yi allah ya ɗaukaka darajarsa yau kake jin labarinsa amma bayi nawa ne suka yi zamani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam an yanta su amma baka jin ma ɗuriyarsu wannan hadisin bukhari ne ya rawaito shi wani umar radiyallahu anhu anna abu sufyan ata salman wa suhaib abu sufyan ya zo wurin salman da suhaib da bilal fi nafarin a cikin jama'a faqalu sai su waɗannan mutanen sai suka ce wallahi ma akhadat suyufullahi min uluqi aduwillahi ma akhadaha suka ga abu sufyan nama ne gidan duka kenan lokacin yana kafiri bai musulunta ba sai suka ce ka takuban ubangiji ba su samu mazauni akan wuyan maƙiyin Allah ba kamar yadda ya kamata wallahi ma aka da suyufullah suyufullah takuban Allah ba su samu mana ba a samu aka sari wuyan wannan mutumin ba har yau kala to abu sufyan shugaba ne babba ne a wannan lokacin faƙala abubakar sai abubakar yake cewa a taƙuluna hada li shaikhi ƙuraishin wa sayyidihim yanzu ku bilal da suhaib kuna gaya wa shugaban ƙuraishawa sannan kuma jagorarsu abu su biyan kenan shi kuke gaya wannan maganar fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu abubakar ya je gurin manzo ce ka ji fa abin da su bilal da su suhaibu suke gaya wa abu sufyan faƙala sai ce ya ababakar sai manzala ce ya abubakar la'allaka aghdabtahum la'allaka la'alla wannan maganar da ka faɗa fa ka fusatar da waɗannan bayan Allah salmanu da suhaibu da bilal sun faɗi magana kai kuma ka mayar musu zamarta ne karfa ka fusata su la'in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak shine mahallu shahid abubakar idan ka sa waɗannan sun yi fushi Salman da suhaibu da bilalu in ka yawa waɗannan mutanen abinda zai bata musu rai ina shaida maka to ka fusatar da ubangijinka waɗannan manyan mutane ne da ba a so a fusatar da su a nan gurin malamai suke cewa mutanen da suke da matsayi ake ganin su da addini ta takawa da tsoron Allah a zahiri to ba a son a rinka yin abin da za a bata musu rai ko a bakanta musu ko a fusatar da su saboda akwai bayan Allah da idan ka fusatar da su to ka fusatar da Allah Allah baya so a taba su saboda me saboda su ma sun rike Allah to iyaka iyak da cin mutuncin mutane da keta darajar jama'a da kuma cewa kai mai girma a wajen ka shine wanda yake da abun duniya in mutum yana da kuɗi shine za a girmama shi in yana da mulki shine mai matsayi a wajenka amma mai addini saboda talaka ne shi bai da komai wannan ba kowa bane a ka to ka kiyaye wata rana zaka fusatar da ubangijinka wanda ya fusatar da Allah kuma ka san ba zai kai labari ba ba zai kai labari ba yace idan ka fusatar da su to ina shaida ma ka fusatar da Allahnka fa tahum Abu Bakr sai na Abu Bakr yazo fa qala ya ikhwata yana cikin damuwa yace ya ku yan uwana shine ikhwata aghdab aghdabtukum na fusatar da ku wannan maganar da na faɗa qalu la suka ce a'a baka fusatar da mu ba yakfirullahu laka ya ukhayya Allah ya fi maka ya ukhayya ya kai dan uwan mu wannan hadisin Imam Muslim ne malu shahid annabi ya faɗa cewa in an fusatar da irin su Bilal duk wanda ya bakanta wa Bilal to ya bakanta wa Allah duk wanda ya bakanta wa Suhaibu ya bakanta wa Allah duk wanda ya bakanta wa Salmanul Farisi ya baƙanta wa Allah suhaibul rumi salmanul farisi bilal bin rabah waɗannan bayan Allah ne soyayyu wato abun so a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال الله مثل بلال مثل النحله غدت تاكل من الحل والمر ثم هو حلو كله من قال الله كي مثال بلال kamar misalin annahla ne in an ce annahla ana nufin gudan zuma bilal kamar gudan zuma ne gadat ta'kulu min alhulwi hulwi wal ga gudan zuma nan yana cin abu mai zaƙi da mai ɗaci, ya ci zaki ya ci daci shi dan gudan zuma in ya zo cin abu ai abincinsa ba duka bane abu mai zaki ko thumma huwa hulwun kulluhu amma kuma sai ya zama mai zaƙi gaba ɗayansa ba gane ba zuma ba tana ba tana fidda zuma ba ko ba ka bane idan zuma ba yana fidda abin da dan zuma ba shi ke fidda zuma kaga zuma ya abu ne mai zaki duka a cikin zuma ba a fidda wani abu a ce an ji yana daci ko yana bashi ko yana wani abu to amma abincin kudan zuma duka abin da yake ce mai zaki ne zai ci zai ci kwari zai ci ganye zai ci itace zai ci mai bashi zai ci abin da amma in ya zo fitarwa me zai fitar zaki to haka bilal yake bilal dukansa mai zaki ne in ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan isnadin sa hasan ne imam tabarani ne ya ruwaito shi tahammuluhu al'adha fi sabilillahi ta'ala bilal ya dauki cutarwa an cutar da shi an kware shi an zalunce shi amma duk saboda Allah san akan iya cuce ka a duniya akan wani abun duniya ko ba ka bane akan iya zalunci mutum a duniya akan wani abun duniya akan iya kuma zalunci mutum akan addini to bilal suna cin wanda aka azabtar da su saboda addinin Allah udhibu fillah an musu azaba saboda Allah عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر mutanen farko da suka fara bayyana musulunci mutum bakwai ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine mai duka manzon Allah wa abubakar na biyu wa ammar na uku wa ummuhu mahaifiyar ammar ibn yasir kenan sumayya kenan abubakar as-siddiq ammar ibn yasir sai sumayya sai kuma suhaib ar-rumi sai bilal sai al-miqdad bin al-aswad radiyallahu anhum an faɗi wannan maganar ne don a nuna ma bilal fa yana cikin na farko ma wanda suka fara karɓar musulunci shi tun alfijir ɗin musulunci tun gari bai gama wayewa ba ya karɓi kalma kaga wannan ya kamata a bashi matsayi ko فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بأمه أما من زن الله الله يا باشي كاريا da baffansa. mana Allah ya taimaki manzon Allah ya ci gaba da rayuwa ba a kashe shi ba ya sanya baffan sai taimaka masa shine Abu Talib ya taimaki annabi sannan mutane sun ɗaga wa Allah kafa da yawa saboda baffansa Abu Talib saboda mutum ne mai matsayi da daraja a cikin al'ummarsa wa Abu Bakrin wa amma Abu Bakrin famana'ahu Allah bi qaumihi amma Abu Bakar Allah madaukin sarki ya ba shi tsaro ta hanyar mutanensa shi kuma da yake mutum ne mai kirki yana da kyauta yana isani yana agazawa to idan an zo za a yi masa rashin mutunci sai jama'a su ce a ba su yadda ba ka duba ko aqida ta sha bamban in dai ana kana abin nan sai ka ga an ce a ba yadda ta baka ba to shi abubakar yana cikin irin waɗannan mutanen duk da cewa mutanen nasa ba duka suka zamanto musulmi ba to amma sun bashi tsaro sun bashi kariya saboda mutum ne dattijo wato an ana bayanin abubakar in kana neman waye dattijo ko to ka nemi tarihin abubakar dattijo dattijan taka ne gaba ɗaya rayuwar abubakar ga kunya ga tsantseni ga sani ya kamata ga zurfin tunani ba a yanke hukunci da wuri nan da nan zaka ga wato in an yi magana sai ya nutso ya shiru sannan ana zaune a guri ba a jin magana shi dogon mutum kullum kansa a ƙasa yausa mara ƙiba radiyallahu ta'ala abokin manzan Allah na kud da kud manzo Allah yana son sayyidina Abubakar sosai da karfin imani da nauyinsa annabi ya ce da za a ɗauko imanin mutanen duniya dudduka a ɗaura askeli a ɗauki imanin sayyidina Abubakar shi shi kadai a ɗaura askeli yace wallahi imanin abubakar sai ya rinjayi imanin duk duniya gaba daya wannan mutumin daban ne fa daban ne akwai falalarsa za ta bayyana nan gaba a cikin isar bilal din wa amma sa'iruhum amma sauran waɗanda ba wannan ba fa akhadhahumul mushrikun mushrikai suka kama su su bilal din kenan da su suhaib da su ammar bin yasir da su sumayya ita mahaifiyar ammar din da su al-miqdad ibn al-aswad kai suka yi ta kama su فألبسوهم أدرء الحديد وصهروهم في الشمس suka sa musu riguna na karfe shine adro jam'i ne na dirra adruwa jam'u dirra rigar karfe malam aka rinka sa musu kuma aka jefa su aka shanya su aka baje su a cikin rana shine saharuhum fi shams a sa maka rigar ƙarfe kuma a sa a rana yaya ka gani ko takalminka ne na roba in ya sha zafin rana yaya kake ji ballantana karfe riga ta karfe fama minhum min ahadin illa wa qad atahum ala ma aradu illa bilalan babu ɗaya daga cikin waɗannan duk waɗannan da aka ambata duk sun yi da'a wa kafiran nan sun yi musu abin da suke so shine atahum ala ma aradu sun aikata musu abin da su mushirkan suke so saboda sun sha wahala azaba ta yi yawa sai mutum ya miƙa wuya kawai yayi wani abu illa bilalan amma ban da bilal yace wallahi duk abin da za ku yi sai dai ku yi ina nan akan addini na fa inna wahanat alaihi nafsuhu fillah ya kankan da kansa zuwa ga Allah wahana ala qaumihi ya kankanta kuma ga mutanen shi fa akhaduhu suka kama shi ya mika wuya ga Allah mutanensa kuma suka ga cewa ai ya kaskanta suka kama shi fa'atuhu alwildan fa'atuhu alwildan suka bayar da shi ga yara ba ma wai manya ne za su yi mai azabar ba da suka kama shi suka daure shi sai suka hada shi da yara kawai ƴaƴan kafirai faja'alu yatufuna bihi fi shi'abi makkah bilal a ɗaure yara suka kama suna ta jansa a kar suna ta yawo da shi a cikin lungunan makka shine shi'abi makka wa huwa yaqul ana azabtar da shi yara su daka su jefa su mangara yana cewa ahadu ahadu dan adam ne dan adam ne dan adam ne ba aljani bane ne hadisin imamul hakim kuma hadisin ingantacce